بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويذكرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم متعلم سوريجا ويحكوري لباكمت عبد الكافر بن سليمان النفاوي kun san fasaran ku yi haƙuri ko domin arshe na ba arshen ku ba amma na fi ku kokari domin zan iya kokira na ku amma ba za ku yi nawa ba to jama'a musulmi maudu'in mu shine akan at-ta'awun bain ad-du'at wal muslimin in mafiki da tsakanin malamai da aka kuma tsakanin al'ummar musulmi Allah ta'ala a ayoyi da dama Allah ta'ala ya tunatar da mu mu kasance masu haɗin kai sau da haka kuma mu cewa akwai makiya ko mun so ko mun ki kuma waɗannan makiya kokarinsu dare da rana a raba al'ummar musulmi saboda haka me rage me zai kasance abin da zai taimake mu wurin mai wurin haɗin kai jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwa in dai za mu lizance waɗannan abubuwa sha Allah ta'ala za mu lizance mai rabuwan kai na farko mu kiyaye al-ikhlas wa musabaqati rasul sallallahu alaihi wasallam kowa ya yi dan Allah ba dan asanka ba daukaka na Allah ne kowa ya yi kokari ya ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma matuka akwai ikhlas ba mutaba'a an samu matsala ga mutaba'a ba al-ikhlas an samu matsala sai mun ada waɗannan abubuwa guda biyu domin yawancin kungiyoyi musulmai sai ka ga wata kungiya tana da ikhlas amma ba mai mutaba'a wasu ga mutaba'a amma babu al-ikhlas kamun mutane mu masu kashe-kashe ga idlas a zukatan wasu amma ba mu saba domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama ingantattu ya tunatar da mu mu kiyayewa shugabanni za su yi zalunci za a gan su za a jarabce su da sace kudin jama'a amma me yi nasiya annabi sallallahu alaihi wasallam fasbiru hatta talqawni inda al-haq ku yi hakuri har ku hadu da ni amin a kogin alkautara mu da aka mu hada waɗannan abubuwa guda biyu Allah ke bake mu kai na biyu shine raddu ma tanaza fihi nas ila alkitabi wa sunna inda mun saba saba samu sabani akan wasu al'amura na addini mu koma mai littafin Allah da mai da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wai nan aya da sananniya ce Allah ya mamu Allah ka zai ce fahimta na za su ya أيها الذين amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر فإن تنازعتم jama'a wannan babban ka'ida ce inda za mu koma kala Allahu kala Rasulu sallallahu alaihi wasallam da mun huta da mun zauna lafiya tsakanin mu amma ga yan shi'a ga yan tariku ga hawarij ga kungiyoyi iri-iri kowa ya zo da dalilinsa daga Qur'ani da fahimtar sahabbai domin kowace kungiya akan samu shuwa da take riko da shi insha Allah ta'ala akwai wani malami wanda ya shara a alamul islami wanda ake kira jami'ul safwa babban dan bidiya ne tun karni na farko ya fito da shubu'at shine yasa Allah ta'ala yayi magana a suratu ali imran fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashaba min hubbi al-fitna wa ibtigha'a ta'wil matsalan kenan shi ne yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika Allah fa daruhu wannan shi ne abu da ya batar da kungiyoyi da dama misali jamu bin safwan ya shahara cikin al'umma da me da yin riko da mutashabiha ga aya in an yi fasara zaka dauka gaskiya alhali ba gaskiya ba domin shubuha ita ce abu mai kama da gaskiya jamu bin ya batar da al'umma har a ƙarshe an kashe shi ne saboda mummunan aqidarsa daga ciki ya yayi inkari mai sunayen Allah da sifofin Allah baki daya yadda wuce a matsayin majazi yi magana a kan mai irja murjiya kenan sun ce imani baya karu kuma baya rabu yana cikin wanda ya yi dawa na fil kadar babu kadara duk abin da ke faru da kansa ne kuma duk akwai ayoyi da ya yi riko da su sannan yana da mai ya kore babu sirati babu sirati ya yi inkari mizan ya yi inkari cewa aljanna da wuta za su kare ya inkari cewa babu azaban kabari ya yi dawa cewa ba za a gan Allah ranar kiyama ba ya yi dawa cewa alkur'anu hadisa ne mutum ɗaya kuma yana da aya da hadisai da yake riko da su saboda haka shi ne yasa wani malami rubuta littafi da sunan mai littafi yana da muhimmanci sosai ga sunan littafi alwasaya saniya na ila salafiya haul aqidati ahli sunnah wasiyoyi ne masu kyau ga masu tuba zuwa ga a filin ahlus sunna ahlus sunna sune ake kira Asalafiya, su sune ahlul hadith wal asar ahlus sunna sune ne najiya duk sunayen su ne waɗannan su ne sunaye waɗanda suka shahara tsakanin magabata to in Allah ya azubta ka da fahimtar sunna to ka kiyaye kanka da mai na farko ka nuna godiya zuwa ga Allah ta'ala da wannan nima saboda Allah ta'ala yana cewa wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha nima ce ka fahimci sunna ga iyayenka ba su san sunna ba abu na biyu kuma ka nisance mai al'uju ji da kai babu ni ka nisance wannan alamar saboda fadin Allah ta'ala kazalika kuntu min qabl famanna Allahu alayhi kai ma ka yi tufanci ka yi shi'anci ka shiga aki da mutane can allah ya azurta ka da tuba saboda haka kokarin ka kullum ka ja mutane waɗanda suke kan mummunan akida sannan shi ne sa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in muka gan wani wanda allah ya daura wata jaraba me sunan alhamdulillah alladhi afani min salahu bihi wa Alakafiri? ala kafiri mimman khalaqa tafdila ka nuna godiya domin kadaran na baka wuce shi ba fa Allah ta'ala ne ya hutar da kai saboda haka in ka kasance mai sunna ka daina kiyama iyayenka kokarinka ka ja su zuwa wannan sunna yanda Ammar bin Yasir ya kasance Ammar bin Yasir babansa ya shiga kasan Makka Yasir kenan ya zo dan neman dan wansa da aka rasa a kohul mafkud sai aka azubta amma a yasir baban da aure a garin maka a gidan da ya sauka ita ce sumayya awwalu shahadatin awwalu shahidatin fil islam amma da ya tashi ya fara zuwa koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam a boye yadda dai kai ma ka tashi ka fara kusance jama'atu izalatul bid'a ko iqamatus sunna sai fahimce addinin musulunci sai ya koma gida ya koyar da wa ya koyar da uwarsa wannan mai musulunci sai uwa ta musulunta sannan ya koma wurin ubansa ya fahimtar da shi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka iyaye biyu suka me suka musulunta mu kiyaye waɗannan ladubba na sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurin kira al'umma zuwa ga sunna saboda haka mai fahimtar sunnan ya kiyaye domin maganan Allah ta'ala kowa na ji amma aiki da shi shine a zuwa shine yasa Allah ta'ala yace inna sanulqi alayka kaunan tafsila akwai wani malamin tafsir malamin zuzatu tafsir ya ce abin da ya sa Allah ta'ala ya kira ƙur'ani da kaunan tafsila magana mai nauyi saboda min yana da wuyan aiki da shi sai wanda Allah ya datar kai ka ɗauka shekaru goma kana ji wazin izala zagin su kake yi ko sai da Allah ta'ala ya datar da kai kasance sun domin wannan bayani na malamai ne a karba sunnan nan na Allah ne innaka la tadi man ahbabta walakin Allah ya yasha wannan shine alhidayatu bayan shine aka ba a annabi sallallahu alaihi wasallam wa in innaka la tadi ila siratal mustaqim hidayatul bayan ke. amma hidayatu tawfik shine me na Allah ta'ala ya Allah ka azurta mu da kowane. abu na biyu shi ne na farko ka nisance mai shubuwa malamin sun ce a shubuwa su a tsafa shubuwa nan da ne yake kama mutum wallahi tallahi in ka karanta littafi da wani malami da ake kira abu Muhammadu al shi ne shugaban masu tura yara musulmi a kashe al'umma musulmi a duniyar musulunci yana rubuce-rubuce a intanet in ka karanta littattafai da ya rubuta akan akidan al'umma baki ɗaya kafirai ne in dai ba kana da wani malami wanda ya fahimtar da kai akidunsu ba wallahi tallahi nan da na zaka mika wuya akwai littafin da ya rubuta da sunna hukmul musharakati fil ba. ga akwati na voting daga farko zuwa karshe yace wanda ya je yi voting da waɗanda suka zabe shi be wannan ciyaman gabana kowa ne ya ce duk kafirai ne kuma wannan akida yana cikin zukatan matasan al'umma masu shiga intanet suna nan ko ina shi ne ya kawo fitina mai dubu. akidan ne waɗannan sun yi rubuce-rubuce wanda inda Allah ba ya kiyaye ka ba inda na lizimce waɗannan littattafansu sai ka samu matsala da haka ku lizimce mai littattafan alisunna ka yi karatu shi ne sa shak fauzan a littafinsa shari na sharɗa suna na al'imamun barbahari ya ce kada ka ce wani dan suna ne sai ka gani shi da wasu ne ta biyu daga ciki ilimi da koyi da sahabai da bin maganin sahabai amma mutum yana yawo yana dawon adar suna, wallahi tallahi in wata shubuwa ta shige shi nan da na zai bar sunna kun sai yawanci yaran adar suna ne suka koma wannan akida ko saboda ba ilimi ba ilimi saboda haka munisance mai shimoyi akwai su a littattafai da dama akwai littafi fadlul islam na shek muhammad bin abdul wahab wanda saliu al shek da cikin zuriyarsa yana nan a raye a saudiya allah kiyaye shi me fada a yayin da yake sharhi akan maganin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sayyidina umar lokacin da ya gansa da wata warka daga cikin littafin mai a taura kusan annabi ya tsananta masa ya yi sharhi a kan wannan magana ya ce wannan ya nuna cewa a matsayinka na musulmi ka nisance littattafai wasu kungiya domin an samu manyan malamai waɗanda suka gan iliminsu suka yi karance-karance a littattafan yan bidiya sai suka canza daga sunna kusantansu inda kana da aboki mai mummunan akida wallahi tallahi ka nisance su ka nisance shi matanka yaranka domin a shubatu khatafa nan da na yake ɗauke mutum musamman jahili ka tashi daga sunna ka koma wata bidiya Allah kiyaye mu domin yaran adon sunna da dama su ne ke tasirantu da mai akida waɗannan mutane domin sun dauka waɗannan mutane sun fi iyayensu imani waɗanda suke kan sunna a kafirta su akwai littafin da ake kira alkisatul kamila ne kawari da afirina rubutu ne na tesis wanda wani malamin rubuta a jami'an madina ina da kwafin shi ya zo da kisan wani yaro waɗanda suka kai hari kasar saudiya garin riyadh headquarter na saudiya kenan polisawa sun kama wannan yaro ya samu rauni za a kai shi a asibiti amma mai yaron ne fada ya ce Filjan-na, wa kun finna yana gayawa waɗanda polisawa waɗanda muka kashe cikin jama'anku ku polisawan saudiya wuta ne makomarsu amma waɗanda kuka kashe cikin jama'anmu aljanna ne makomarsu a saudiya fa wannan ya faru an kai bambi a wurare da dama yaran sun tashi da sunna ma karance-karance akwai wasu yara waɗanda aka nuna aina a gidan talabijin na saudiya tambayin su ake yi me ya kai ku wannan akida wani littafi ne kuka karanta su suka ce littafin fi zilalil qur'an nawa na sai kutu ya san shi ne shugaban malaman takafiri a duniyar musulunci wanda zamani ya dauko wannan akida daga wurin mai abul a'la al mazuri na pakistan su ne suka canza fasarar sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kufrun duna kufri wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fasaran wannan aya ba akan zahiri ba wannan ita ce maganan malaman sunna na jiya da na yau suka ce wannan aya manansa yanda ibnu abbas ya fassara wannan aya kufrun duna kufri ba kafinci da ke fitar da mutum daga musulunci ba amma abul ala al-maududi ya da wannan akida cewa waɗannan shugabanni waɗanda ba su hukunci da qur'ani da hadisai kafirai ne suka yi wasi da fassaran sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu qayyim ce, ijma'u ne na sahabai akan kufrun duna kufri amma wannan zai ja aya amma ya fi fahimtar sahabai a'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu da man fahimtar sahabai ya ce sadattarku ummati ana talatu wa saba'ina firqa kulluha fi nar illa wahida qalu wa ma hi qal ma ana alayhi yawma wa ashabi ba zai yi kai addini ba tare da me fa'intan sahabban annabi muhammad ba zaka samu kurakure a fasalorinka a addininka tarihinsa shi ne sa shewa albani ne yake cewa a littafinsa da ya rubuta fitnatu tafsir ya ce duk wanda ka gan yana kan anyan bid'a abin da ya batar da shi shine mai barin fahimta sabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin Allah ta'ala a suratul nisa wa man yushaqiq rasul ومن الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا يتي الشاهد من هذه الآية الكريمة هو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول أي ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين musa hatu a karkashin wayar sabi ghaira sabilin mumini inda musulmi ya bi fa'intan Kur'ani ko fa'inta hadisai ba a kan fa'inta magabata ba ya wani ya yayi asara ba zai fahimci addini ba ba zai fahimci addini ba waɗanda suka fito da sunan dawa Kur'ani yau, ne ya shakfa za ne fada kansu ya ce waɗanda ba ƙur'aniyun ba domin in su ƙur'aniyun ne masu yin riko da ƙur'ani kadai yaya za su yi da faɗin Allah ta'ala wa ma'ata kuma rasul fahuzuhu ba shi ne magana da aiki a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba zai yiwu ba ƙur'ani yana inkari akidanku litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi kai wa mutane bayani bayanin annabi shine mai hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fahimtar da mu jama'a mu kiyaye domin malamai sun ce afdalul ilm ilmul hal muna cikin fitina na masu zagin sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin fitina na masu kara bidiyoyi akan bidiyoyi maulidi da watan ramadan muka sani ku mu duba halin da muke muna cikin rabiul awal amma kowane wata yanzu sai dai ramadan ko muna cikin fitina na waɗanda suka fito da sunan jihadi shek fauzan ya ce waɗanda ba mu nuna ba mufsi ne ne malaman sunna na duniya baki daya sun yi bara'a da wannan akida kada ka gansu cewa masu riko da addini kada wannan ya daure ka me ya za su yi da hadisin alaihi sallallahu alaihi wasallam Ya ce satakunu asara wa umuru tunkirunaha a bayana za ku ga masu mulki za su fifita a jihunsu akan talakawa motoci riguna iri-iri su manta da tarihin magabata wa umurun tunkiruna da al'amura waɗanda za ku kyamace su amma mai nasiya annabi sallallahu alaihi wasallam fasbiru hatta talqauni al wannan ita ce ka'idar ahlus sunna baki daya shugabannin saudiya ba mu ba mun ba akwai sabani akwai wasu ayyuka amma saboda hadisin nan malamai suka yi hakuri suka bi su amma waɗannan yara suka ce waɗannan malamai sun zama malaman hukuma ba su fahimci addini ba domin tafiyan addini sai da masu mulki sai da masu ilimi ya Allah ka ba mu fahimta mai kyau waɗanda suke kan Eh, anya batacciya ya Allah ka dawo da su cikin sunna jama'a abu na uku da za ka kiyaye shine ibda fi ta'allumi usuli ahli sunna wal jama'a ka fara karatun mai littafin aqidar ahli sunna baka damu da karatun qur'ani ba baka damu da littattafan addini ba wallahi kana cikin asali iyalanka suna cikin asali domin da zara ka mutu iyalan ka jahilai ne ba su sa da ahlus sunna ba nan da na wani dan bidiya zai aure su amma in ka fahimtar da su ka san da wuya su canza dole sai sun tantance wanda za su aura domin akwai wani babban aliyu aljubayi babban dan bidiya ne cikin kadariya a zamanin farko ne faru ga bawan allah nan abul hasan al-ashari wanda ya zo ya rubuta littafin al-ibana ya koma zuwa ga sunna baban sa sunna ne amma bayan rasuwan sa mai faru sai dan bid'a shugaban masu akidar mutazila waɗanda cikin akidan su nufatul qadr masu kore kadara wannan malam ya tashi cikin mai akidar mutazila shekara arba'in ya zo ya fahimce akida mai kama da sunna amma ba cikakken sunna ba ya taiwa eh, babansa wanda ya reno shi raddi ya bayyana cewa ya fita daga wannan akida a matsalacin juma'a ya yi wa mutane bayani ya yi masu raddi ya koma akidar karramiya a ƙarshe ya yi tuba daga wannan akida ya koma akidan wa adal sannan me ya kai shi wannan mummunan akida kusan shekara arba'in ya yi ta mutazilanci saboda mai mahaifiya da ta aura babban dambiliya. saboda haka yaranmu domin kullum mutuwa zai iya zo gare saboda haka mu yi shiri Allah ya taimake mu saboda haka akwai littattafai malaman sunna kamar aljami'ul mufid littattafai ne guda nawa an tun da biyu mu yi kokari mu nemi wannan littafi mu fara daga usulu na umaidi shine farko page guda biyu ne akwai usulu sunna na imam ahmad yayi bayani yadda ake san ahlus sunna shar'u sunna na albarbahari littafi ne mai muhimmanci musamman in ka hada shar'in sa da shari'i rabiul madhali babban malami ne a makka da fauzan shi ma babban malami ne a can riyad zai taimake ka wurin gane ahlus sunna domin muna kure-kure ga mutum yana yawo da akidan shugabanni kafare buhari kafare amma tunanin ka shi ahlus sunna ne saboda jahilcin ka da akidan ahlus sunna saboda haka sai ka yi karatu lokacin zaka zama mai sunna dan sunna na gari ya Allah ka fahimtar da mu sunna jama'a cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye in muna son addu'a na al'umma jama'a musulmi akwai mai arruju ila alhaqi khairun min as-samadi batil kowa ya da wannan akida mutum ya koma gaskiyan da ya ji ko ya sani ko ya gane ya fi masa alkhairi saboda ya yi tafiya kan bata suna kan wata akida na waɗannan shugabanni kafirai ne sabon annabi sun yi zalunci sun karba mai ragama mulki dawa dina ali dina ali shi ne wasu yi rasu ka koma ba akida ba domin akwai wani dan iran da ake kira haidar ali ya rubuta littafi da mai da sunan al-imamatu wal khilafa ya koro da bayanai masu muhimmanci a wannan mai a wannan littafi akan inkarin akida yan shi'a waɗanda suke riyawa cewa aliyu shine annabi yawa wasanci ya fara da ayan qur'an wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin akan su wa amrun shura bainahum sai dalili da littattafai waɗannan mutane kamar najil balaga littafi ne wanda akwai yawan maganganun sai ali a ciki za ka samu wannan littafi a hannu waɗannan mutane ya zo da bayanin yan shi'a a kan me wanda ke tabbatar cewa ali ya yi wa abubakar mubayiya ya yi masa mai mubayya ga lokacin alifancinsa mutane sun taru a kofan gidansa me ya ce masu da uni waltamisu gairi ku je ku nema wani ku bar ni ba zan zama shugaban musulmai ba aliyu da kansa a littafin najul balaga dan shi ne yayi kokari ayoyin Qur'an da littattafan shi'a shine yasa mukaddiman sai yace ba ruwansa da tasubancin jahiliya gaskiyan da ya sani kuma gaskiya littafi ne mai kyau ina tare da ni ya kamata a samu fotokofin shi ba da yawa daga saudiya muka zo da shi allah ya saka masa da alfairi sannan mu kasance masu aiki da sunna kada sunnan mu ta kasance a baki haka kuma musamman hajji salatai inda Ali sanna. yaya Ali sanna ke dauka addini aka kawai in sun ji aya su bi a sai sun koma mai fa'inka magabata domin albilai suna da mai manajin salafi yadda suke akwai wasu mafarki a da basu inganta ba ra'ayin malaman jin iyaye in ba jin iyaye ba mutum ya karanta littafin risala na abu zai da alkhairawa ne ya ce in limami ya gama sallah ya tashi kare zo da wata addu'a ya riga ya zama shugaban jama'a me ya kawo shugabanci wurin addu'a kuma malamai mu ba su a karanta me ya sa ba su bari ba bin ta tafarkin iyaye har malamin da ya yi shar'i a shek salim wanda ake kira samaru dani ya ishara cewa a zamanin na umar akwai wani shugaban gari da ya so a ta addu'a bayan sallar biyar amma ya hana sai na umar ya hana bai ba su izini ba sau da haka akwai waɗanda albidai akwai anyoyi da suke dauka a dini sau da haka mu karanta mai littattafai da ke koyar da mu yadda alisunna ke dauka a dini ba tunaninsu ba ba kwakwalwansu ba inda kwakwalwa ne da duk mun rikice ku? domin kowane malami yana da bai wanda allah ya masa na azata zai ya kirkiro abubuwa Shi shine yasa an yi ka barika suka mai suka yawaita domin kowa waliyi ne waliyi ne ya kirkiro a bishi ko da kana sama da wali ba romu da kai domin al'imamu sahawi ya ce alitafin littafin sa'adatu sahawiya ya ce nabiyin wa shidun afdolin jamila an biyayi annabin allah guda darjansa ya fi waliye baki daya so ba za mu bar na annabi muhammadu ubina malamai ba ko waliye ba ko mi daukakan ka'ida a fi'ullah wa fi fi'ullah jama'a musulmi mu kasance masu nuna tawazu me me ake nufi da tawazu shine kishiya alqibl annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasara min ya ce batarul haƙi wa gamtun nas batarul shi ne raddul haqq an yi maka bayani sai ki karba ka kore gaskiya wa gamtun nas damin rena mutane iftikarin na kai ne ka fara sunna saboda haka yaushe suka fara karatu su sanar da moniya kuskure ne komi iliminka an gyara sayyidina abubakar an gyara sayyidina umar na kasalu amma kai ma mai kokarin karatu ka girmama magabatan ka wurin karatu wurin sunna domin sun ne suka shimfida mai shimfida sunna ya zo maka da sauki sun gan azaba iri-iri shi ne ya sa kananan sahabbai masu ilimi ba su raina mai magabatansu ba girmama manyan malaman suna ko da bai yi karatu ba domin akwai rashin hankali cikin safin matasa yau malamin bai haddace ƙur'ani ba na haddace yaya zai a a rashin hankali akwai ladabi a cikin suna. Allah ya taimake mu sannan daga ciki mu kyautata alayenmu mu ji tausayin mutane amma komi tausayin mutane ka tabbatar da maganan Allah ya kasance mafi tsayuwa gare ka sama da maganan ba. sannan mu nisance mai tarku ta'assub tarku ta'assub bi shayqi malami ya nisance mai tasubanci kai ma talibi ka nisan jami kasuwanci ga malaminka ko kungiyanka ba alkhaira ce daga cikin abin da ke nuna malami yana da ta'asubanci zuwa ga kansa shine mai ya kibin gaskiya ya bayyana gare shi ya kibin ya ki karban nasiya daga wurin talibai ko shawara mai kyau wadanda yana cikin ta'asubanci malami zuwa ga kanshi sannan baya so ni talibi ya zama wani abu ya yi magana a gabansa sai bayan mutuwarsa kaga wannan akidan waɗannan mutane ne ku ba za ka zama malami ba sai na mutu wannan duk ya saba ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malami ya kasance baya so wani saba mashi ko yi ta'azzubanci zuwa ga wani mazhabi jama'a saboda lokaci bayani ta karshe game da abubuwan da ya kamata mu lura da waɗannan ayoyin al'umma na farko in muna so ke ne ya saka ne mu yadda Allah ta ya umarce mu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan dole da'i sai ya kasance saburan an yakuna da'i saburan alama yana yanalu aza, adha qawliyin sai ka yi haƙuri domin za a jarabce ka da mai makiya ka yi shiri mai Allah ta laifa da wa zalika da Allah ne kulli nabiyyin na ina na wa ka fa rabbi ka hadiya wani tsira kowane annabi Allah yana da maki kuma malamai su ne wa magada annabawa al ulama'u an anbiya dole sai ka kasance mai haƙuri abu na biyu ka kasance mai umarni zuwa ga kyakkyawa wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar sabir ala ma asaba nasiyan lukman kenan balarabe wanda ya fito daga afirka wanda Allah ya ba hikima ya yi magana amma ga bakin ga shi bakin mutum ga shi da arshe mai nau'i eh, ato lebe go <laughs> a'a lebe ne sai wani ya kalle shi wata rana ya ce kaga wannan da mai nauyi akwai abubuwa masu kyau <laughs> mai fitowa daga gare shi domin za ka ga mutum baki ba kira mai kyau amma akwai bai wanda Allah ya ba shi wanda fari mutum ba yi da shi musamman ga mata masu wanda ce Kur'ani baka amma ko gare shi <laughs> ga fara ba komai <laughs> sai mai abu na biyu musan cewa du'atu shar wasu yajtamihuna wa yasta'iduna wa yuhaddithuna falimada la na'mal mithla fi'lihim masu kira zuwa ga mumuna kokari suke yi su hadu kullum akan sharri akan sharri mu masu kira zuwa ga Allah me zai hana mu hakuri APC da PDP babu sabani akwai amma sukan yi kokarin su hadu a yi kamfe ko kowa ya yi nashi ko a tabbatar da mai demokrasi a bayan kasa Sau da haka alwaji wa laddu'at an ya kunu yadan wahidatan tawanu na waya tashawaru na fi ma nahu. malamai su kasance masu neman shawara tsakanin juna Allah ta'ala ya sifanta sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam wa amru shura bainahum ko da wanka ne in ka nisance shi wurin shara sai ka ga wani abu ya shiga zuciyarsa zuwa gare ka mu girmama juna shi ne sallar ta ya ce kula innama a idukun bi wahidatin an takumu lillahi masna furada shi ne mai bi haflatin wahida ku tashi da ali guda shi ne mai ku kira zuwa ga Allah ta'ala ku tsaya biyu ɗaya-ɗaya jama'a ku kira zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba ka'ida ne Allah ta'ala ya ba mu mu ji tosayin juna kan wani da mummuna akida kokarin ka tura masa littattafai ka zauna da shi ka fahimtar da shi kar ka ji kyaman shi daidai ya zama dan tawaye Allah ta'ala ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ولا تكونوا كالذين تفرقوا واعترفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم مسنشوا إن الشيطان يلقي في قلب الدائية شيئا من كراءة دائية مثله إذا نجا في دعوته kasancewa shaitan yana da wasu wasu da yake jefa a zuciyan wani malami in ya ga wani malami ya samu mai jama'a ya yi nasara cikin dawarsa mu nisanci waɗannan abubuwa mu nuna mu yi maganganu alkhairi zuwa ga wanda malami da ya samu jama'a wurin dawansa matukan da manufanku guda ba za a samu kiyayya ba amma gana so a san ka mutane su so ka ka samu manyan mutane a san samu matsala ka samu alaka da manyan da saura da zara ka ga wani da alkhairi dole hankalin kai tashi saboda aka mu nisance mai wasu wasu shekaru, Allah kiyaye mu kuma alamarin ilas magana ce yawanci mu muke bada ilasi ilasi aiki da ilasa abu ne mai wuya fa imamu ahmad bin hanbal wanda ake yi wa taki da imamu ahli sunnati wal jama'a yace da ake nufi da ilas shine ka fara da kanka kai aikin Allah ya danki, sannan ka kira mutane amma kana ce ilasa amma duk ayyuka na gari ba za su same ka da su ilasin kafai na ce fadi ba shi ne magana ba aiki ya Allah ka ba mu ilimi da aiki Allah ta'ala ya jawo an kalima ya ce wa tana za'u Fasafshalu, wata zabari hukum wasbiru inna Allah ma Za ta jarabce mu amma mu nisance mai kiyayya da adawa tsakanin mu a garin su ne ja za ka samu kungiyar halin suna daban-daban amma wannan yana kyama wannan wannan kuma kowanne suna dawa ne kira zuwa qur'ani da sunna kun san akwai wasu abubuwa zukata kenan wallahi tallahi billahi ko da ba sa son ka ka kyautata mu'amala zuwa gare ni ta'ziya tahaniya duk alkhairin da ya samu dan wanka ahlus sunna kai kokari ka nuna kauna zuwa gare shi in bakin ciki ne kai kokari ka jefa izalanci da mene ba ruwana da wani baya tare da mu wannan babban kuskure ne saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in kai ta asubanci zuwa ga mai kungiyanka kurakurai ne muke takawa mu gyara dole waje alna ba'dahu li ba'din fitna atasbiru rayuwar fitina ce Allah ta'ala ya ce ya sanye mu mu kasance fitina zuwa ga juna wannan yana damun ka, ba ruwanka da sha ma kokarin sa kai ne abinki gare shi to Allah ta'ala ya ce isbiru a tasbiru malamai suka ce ba tambaya ba isbiru Allah ke nufi ku yi hakuri da juna duniya lokaci ne kadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'malu ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalik shehu albani ya ce wannan hadisi ya inganta rayuwar al'umma ta kaɗan ne yawancin su tsakanin 60 zuwa 70 ne kaɗan ne daga cikin su za su wuce wannan shekaru saboda haka mu yi hakuri da juna mu kyautata mu'amala hadisai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam yace bu'aitu li utammima makarim al-akhlaq an aike ni da dan in kammala alaye ta gari amma kana alu sunna ba alaye ta gari kuskure ne ya Allah ka ba mu arzikin tuba bayani na karshe shine wala raiba anna kullu wahidin minna mu'arradun lil khata' musan cewa kowane daya daga cikin mu mai kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum ni adam khata wa khairul khata'in at saboda haka in kan ga wani malami bisa kuskure ka je wurin shi kai masa nasiya kada ka tozarta ta shafi ka kai mashi littafi wurin da ka karanta magana mai kyau dalili mai karfi in yaki ya kasance harif wanda ba ruwansa son zuciya bi sai ka yi wa mutane bayani cewa domin akwai bambanci tsakanin azalal wa linkira zalal malami ya yi kuskure in yayi a tunatar da shi amma ya ce ya dage kan wannan kuskure to in irafa ya shige shi malamin sunna baya ta kubanci ga mazhabi akwai wani malami da ya rubuta littafi akan wannan ba umurce musulmi su yi kubanci ga wani mazhabi ba dalili aka ce mu bi saboda haka jama'a mu yi haƙuri da juna mu yi haƙuri da juna Allah ya sanya albarka cikin karatunmu Allah ya sai mamu kurakuranmu mu dai san cewa wannan Qur'ano an saukar da ita ko da shi dan ya koyar da mu alkhairi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa saboda ka mu bi Qur'ano da fahimtar wa magabata ya Allah ka dakatar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب